yayin takwas da shekara a yi yi da goma sha tara yau ma ma na zai zai gama jama'a ya yi da nuna amurka da amurka a cikin zai yi da su أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من duk bai rawa ya zan san mun san ke ba ta ainihin jai ko da zan san minan alaƙa duk bai rawa ma ka sabtu abin da ya ce kuka mallaka na hanyar kasuwanci kamar da zuwa da cewa wannan aya da kuma tana nuna zakka na abin da mutum ya mallaka na tijara yana nuna cewa wannan aya tana magana a kan zakka. Hadarin mutum ma a sarari na da kuma da tun da yadda bin tsayi ba ci ma ke na na biyu mamin tsaye ba ki gyara min ma karni na da kuma ba ina tsaye ba to a nan ne allah yake hana daga cikin kyawawan abin da muka fitar muku a cikin kasa wannan da shi ne ba da kuma da hujja da da zarka na abin da ya shafi kayan gwana tunda allah ya ce wa kuma ma a karni na da kuma al'afiya wala ta yamma mutane kada ku nufi wanda ce ba kyau ya zanto da gare shi kadai na ku ba a za ake bukata in za ka ba da saraka, ko za ka ba da ne ni a wanda ya ce da kyau kada ka goye kyawawa ma a san kyau ka kyau ka ce ba ka ba wannan ba yi ba haka nan kuma mutumin da aka aika shi ba ya je ka rolarsa idan ya zo shi ma ba wai zai zaɓi kyawawa ya fita a matsayin ya bar ma ba masa kyawun ba ma haka ake yi wani yin cikin wani da ya haɗa da ya da ya kai masa mutum da kyawawa shi bai karɓar da kyawawa ba ya zaɓi kyawawa ya bar ma ba masa daga nan a cikin ma'aza wanda yake tabbatar ba inda ka zaɓi kawai a halaki zaɓe fadiyar kun awwal wata شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أخبروك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أخبروك بذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتؤدي إلى فقرائهم فإنهم أخبروك بذلك أعلمهم فإياك وكرائم أموالهم نعم إن هذا مكتب كيمياء لا سبالة زكاة za su sayar da sallah sun yarda da tauhidi to fa ya ka ina hana ka wa kira'ima amwali dukiyoyin su masu karfi masu tsada ka ji ka cewa ka kwashi a matsayin zakka ka ba su ma kyau a ina hana ka da wani wata kai da wata mazu ka kiyaye a kan wani takara da ta inna alaika baina hawa baina allahi hijab babu wani shamashi tsakanin addu'ar wanda aka zalunta kuma tsakaninsa da aikin lokacin da zai arhamu Allah mai arhamu zai yi addu'a Allah mai arhamu shi ya sa ana gudu addu'a mutum yanzu da wasu mutum sajama sajama kamar kalbawa to haka nan ana Allah subhanahu wa ta'ala ya tafi yasa ne ku za ku fito da mahaifaci ku tura ku bada Allah ya barka alhali wa lastu bi akhiri ba mai kyau da inda ku ne za ku ji kasuwa ku ko za a ba ku ba za ku karba ba illa an tuhura ku fi sai dai ku rufa ido kawai kun sani ku kawai kawanci kuma amma dai kun san cewa ba a kan kuke so wala kun sani a Allah tabbas Allah da yake kawai da cikin na abun godiya Allah subhanahu wa ta'ala abun godiya kamar yadda wannan ya a masalin ta wasakka da wani da yake yi da Allah Arshi العرش محمود وهذا محمد ذلك محمود هو الشيطان يعدكم الخبر ولن يعيدكم عن وعد ذلك أنا أحمد الوعد فكم أتوى من ذلك العلم أما أكن أحمد الوعد أكم أحمد الشيطان شيشي العجل أنا الشيطان يعيدكم الخبر فأنت الوعد لما حكى حكى كما أن الله على الله الذي أتقى gane to a nan wasu suka ce a shaikwani ya idu a nan arwa a alkawarin shi a shi ne yi sauƙi ko ya kan so wata da mai ne ne alfahar da talauci duk lokacin da za ta ba da lafiya to shi ran ya kan so wata da zai ja zai jefa a zuciya ce kana da dukiya za ka zo gaba zai ka talauci kai kaɗai ne ka ci shigo aikin ka talauci ruwa zai je maka a yaya jihar mutane tana nan inda za ku ba wanda zai zai da ba wanda zai zai da ya ba wanda za ta kai kai ka ba ba haka abu ne da tun da yake da ba da barka ko barka irin tunanin da shi ran wasu wani da yake je ba su so ya idu kuma faka sannan mu ya mu ku bil fasha shirani yana da wancan guda alfasha alfasha alfasha wani nau'in aikin kidai da sabon Allah ke alfasha wasu suka ci ai alfasha yakan zo da ma'anar albukhul ya zanto mutum yana da mako da ba baya san baya shi da ya zo da ba ta yi domin saboda ta ayya cikin babar da yake ta a rubuta ya ta mu ya ma wayar sabi a kai da tamamin fahishi kun ta shafi al-mauta ya atamu al-kiyama na kan ta kan zaba al-kiyama za ka ga masu kan masu daraja masu matsayi mutuwa kullum idan ta tashi irin da mutane da ke ba. al-mauta ya atamu al-kiyama wa ya kwafi a kai na kamarin fancin mutasafi haka nan kuma za ka ga za ta zami ainihin dukiyar wanda yake da rawa da baya son ya kashe dukiyarsa al-mutashaddi wanda ya yake fadanta ya bar dukiyarsa ta da ruwa ta mutuwa ta fi zuwa ta yi wa ba ga wannan abubuwa ma'ana idan mutum ya zanto duk karancin duk kudinka duk mulkinka duk marakanka ba ku haka ko wucewa mutuwa ba wasu ma mutuwa ta fi kuma wa ku da kuke da an gane ku da kuke da ainihin matsayi da sauransu mutuwa ta je da ke babara kamar yadda mutarafi yake cewa a fadilin nasi a fadilin nasi a zarafin da ya zamani ya fi min alhamdi a alawar da ya ba a fadilin nasi mafi fitar mutane a zarafin da ya zamani duk ba na bala'i duniya da ta tashi za ka yi cewa mafi fitar mutane su ne target din masifa an gane wanda haka kuma ce. yanzu ka za mu ga cewa kai kana da kyauta a wajen kai wancan da ka tashi wa ma ya fita kai amma wanda yake ba da wanda aka ba shi kuma sanda aka yi ya hau kowa ne da ko sarauta ba ma shi ba ko ɗan da bai sa ya fito ya yi yawa a wajen ba sai ka ga an sa ne an sa ne amma sai zai ka kwanci a wajen yanzu dan Allah ka fito da kai ka gani yadda talakawa a su sanyin su sun karka ba a ciki cikin suke kyau ba sa karfi komai in ya yi ga ya fito ba zai yi ba na ba zai yi nazi a ba zai yi da zamani ya zama min alhamdi a zawo min zuba wata ta zai shi ba ko wani to ba ya da damuwa in kai ka zama wani abu su damuwa a nan jirgin ba ka zama da ya ya rama wa ya zubar a kai na tamarin ba shi mutu shafi a ga yake cewa to kaga aqilatan malil fahish aqila shi ne aka shi da wato karayin amwal kenan alfarahi shi ne alfaqi Allah alfahish shi ne tashabbi kaga alfahish ba alfahish alfashawa wanda yake da kokorawa da baya so sake dukiya shi ne alfahish ba ya rubi da alfahish aqilatan malil fahish mutashabbi to anan sai suke cewa wa yaqubu bil fahsha'i kenan shi da ba shi mutum ba a lokaci ba yana umartar ku da ku cikin bara ku saki wanda kakkaɓin masu hankalin duniya sun yarda cewa a matsayin cuta yake a society wajen da yake da dukiyar da ba ya da shi wannan wata cuta ce mai zaman kanta ga wata shi ya za a daidaita wata kushin shuha fa inda shuha a halaka mun kana ƙaunar حمله على أن تخرجوا دماءه واستحلوا محارمه هذا عليه صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح الشح شيء أو كم كما شيء bajin baya son ya sake nasa kuma yana mara kwaɗayin ya ga ya samu nasa shi da ashok wanda kanu ne da jajjakku ashokku a jakku ba na larabci da ya sauwa su larabar da a shakku ba nufin kuma ya ce jakku an gane ta wannan shi ne fa inda shi ha ahlaka makana kawai shi yake halaka da wadanda suka gawa shi amma da kuma ya zama hudu ma a matsalar ma a yau ya ɗauke su da haka ya ce zuwa halaka gidan sunansu da halaka wanda yake haram lokacin da ba kwa sakewa kun kanya dukiyar can daga ku sai ɗayan ku shi kuma talaka da abin da kullum kai ne wannan an so gaskiya a kai domin kamar yadda jaridar yake cewa a farkar da yake cewa jaridar wasu rinta da hasari jira'i wa ma da inda la'ima an yi makarin da so wasu rinta a hasari jira'i wa ma ba da wanda yake da da aka da dukiya to wanda ba yi da ba a kan wani domin lokacin da kuke yi misali, kuna ba su zakka kuna ba su sadaka ba za su so bala'i da masifa ta shafe ku kauna za ta shiga tsakanin an gane amma mulkin wallahi masu kudi yin su yi jirgin su jari talakawa zakka hakkin allah da ya ba su masa ana su cinye su kaɗai su zauna to wannan zai sa talakawa su yi ke da zuciya kaunan da yake tsakanin su da tausayi da ke tsakanin su da yafa da tsakanin su sai ta wani zaman to ba ba wata kowa ya zaɓa a san kuma inda za ka duba abu usman aljihadis ina ba ta maka kan ajiyar sosai misali da ta yi da tawa da ta zuwa da ta yi da yana da ainihin littafi da suna kitabun bukhala kitabun bukhala daga farko ya kai jirgin shi ya kai wannan ba gaba ɗaya daga farko da cikin hutu ko gaba ɗaya yi bukhala da ake duk wani wanda zai ci maka shi yana da rawa to ba a cikin wannan littafi insha Allah za ka ba ka wanda ya ma sa'a za ta samu wannan tare ya ambaci wani gari da ake cewa ko mawurin yan bambanta ba wanda yake cewa <clears throat> yana cewa a cikin wannan littafi wannan garin mutane suna cewa a wannan garin ba mutane da suke da muku da rawa a haka na abin yana ba da mamaki kyazawa da zaka me ya ɗabi'ar da al'adar su a kudin zaka za ka ga in ya ne na abinci ba zai ci wannan abincin ba ya kan farkon da. daga ita kaza bai tsoro shi ya fara kenan shi ya sa addini zaka mazalibul masallin inda wani ciwo da kansu larabawa in za su tashi kuka misali wajen gara to da zaka ake suna rubani da duk cikin dabbobi ba wanda ya ce ba matar zaka ya ce kamar zaka zai saba abinci mai kyau amma zai bar a zaka an gane ba ci sauran dabbobi na daga da kashi ba za su wasu kwace ma to shi da ya ji wannan garin ya yi da ne cewa sai ya yi iske zaka shi ne ba zai buɗe zai ce abinci da ke bakin matan da ya ci daman da kowa aka ce ma mara wata da aka yi ta sai ya fahimci duk da yi su hakan haka ne abin da jikin su da ajiyar da wanda ya ce ina ba da mai bilbasha wallahu yayyidukum mazidatan minhu wa fadla amma shi Allah alkawarin gaba da kuma wata falala ta musamman daga gare sa yake wallahu wasi'un alim Allah ba ya wuce ko ba ne mun da shi da zai yi yin da yake mata mai da ta Allah ya kan ba da hikima ga wanda ya so ko man yi da wanda aka ba da hikima ba ya kai da kira ka wajen cewa al'umma ya ce fi da cewa wasu suka ci al'umma Allah zai zafi wanda ya kada ma ya labarai shi da yusuf ne mata mai sha kuma yusuf ne mata ya kayan tafiya kamar da ta yi karo ba ta hada ne ko sanar da ta mai yi bisa ofi kayan yi kwakwar kwakwati na wata Allah ya so ba da annabi zai kai kare shi ga asiri sai zanto wannan shi abin da ake nufi da alhikima a nan alba ko kuma al'ilm wasu suka ci ainihin al'uwa a yi wasu suka ci dace da gaskiya wasu suka ci allah kuma suka ci allah ya baka hankali zai da tsoron allah da hankali an da ko annabci ko ilimi ko ko da tsoron da ya ake samu

lalle ku fito ku sadaka sadaka ba a banda za a yi face banda za a gafa za ku samu a cikin wannan sadaka don da shi ke daɗi kullum din abu da ku in za ku yi za ku talauci shi kuma Allah yana nuna cewa ku yi dan za ku samu gafa za ku samu falala daga wajen Allah wannan shi ne gaskiyar magana wanda kuma sallallahu alaihi wa sallam ba ana fasar sadaka min mali ba da za a yi saraka ya sauye wata zuciya ba zai yi wani wani ku ba da saraka za ku samu yi a cikin wani an gane to idan ana ta gaba kuma ana zuwa da wata ala yin cewa wa a mutum na fasari ويوم mawuyi na wani abu na bakance fa inna Allah ya amu fa ce Allah ya amu shi wa ma da zuwa da min min amsa ayar da mai ba su da wani mace ne in tubu sadaqa idan kuka bayyana sadaka Allah ya tafa ne ma da Allah ga wannan sadaka wa in kuwa amma idan kuka boye wa tukuha al-fuqara kuka ba wa talakawa fa huwa khairun shi ne mafi wani kafin an kuma min sayyi'atikum Allah ya kankare muku na wasu daga ainihin cikin zunubanku wallahu mai ta'maluna khabir Allah sani da kwani ne da abin da kuke aikata idan kuka duba a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma anfaqtum na kamata, babu wani abin da za ku bada idan ya zanto ma shafi ne in muka ce ma mausuliya idan zai zanto mahzuz kenan kuma ma anfaqtum zane duk abin da za ku ciyar da shi min na nafaqatin na daga na nafaka aw nadatun min nadatun ko ku yi bakance na daga bakance fa inna allaha ya'lamu Allah ya san da shi shi ne a ai abu da aka ambata na kai ba ma an anfaqtum min na nafaqatin an ambaci nafaka aw nadatun min nadatun kaga an yi ne fa inna Allah ya alamu a madadin fa inna Allah ya alamu a matsayin tafiya ya kamata abin da zai shi ya ga wasu suka ce abin da ya sa an yi haka shi ne da au an gane duk lokacin da aka yi asafin abu guda biyu zuwa uku da au kamar yadda ya ce da mama an faktun da na fafatin au na zartun da zartun to idan aka tashi da inna ba ko ya alamu ba ko ya alamu ko a yi faradi ko a yi tafiya dukkan yin kuka ce daidai ne wannan ba zai zanto matsala a sunan ba wani ga au tijaran au na wani fasu ilaiha a madadin ilai ba alwani a yi ga auki tijaran au auna wani in fasu a amma da ne in farko ne ba wanda kuka qa'iba wadannan a hakan suka zo kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yakfi khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi ba'ida yarmi bihi ma an gane kaga ai guda biyu ne a cikin wannan ya kamata su zo dukkanin su guda biyu a ciki amma ai a wani wajen yanzu wannan Allah ya amfani Musa inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ya yakun ghaniyan aw faqiran fa Allah aula bihima kan gane dukkanin su a nan ya kan zo da wani amma suka ce inda aure zai zo zai zo da haka wasu kuma suka ce ba maganar aure ba ne a wajen wajen fadin da cewa fa inna Allah ya alamu hulan bi tawilin abin da aka ambata na daga nafaka ko dan daga na biru wannan abin da aka mata Allah ya sani bitarrin masu to wa'annan shine inda yau sai yake cewa a cikin mu'allaka Allah ya mutaki zafarta ya ba kifa kifa na cikin a habibin wa marjibi da suke biwa bayyana ta kone ba a wani fatuha fal makarati lan yakwa kuma limanar da jatta min jadudi wa shafai kaga da yake cewa a zuwa da yake al'ummar aflan da ba da su zikira a cikin mamaki su suke yi wa bai da kabuli fa hawani wa a tabul fa hawani wa da sura ya da kawai sai yin da cewa sai ya yi afabi da ba wani yake ba hawa fa zuwa da shi ma tunani da wani fa zuwa ha wani mai ko wani mai ta kaga dukkan lam ya huwa kaga lan ya fa su ma kaga lan ya fa su ma wajen sai da fanta kaga mu'annas فطورها مذكر فطورها فالذكرات لم يقوى اسمها لما نسجت آدم سلوك وجمال لما نسجت ما سلوك وجمال كما تقول إفراد وجمال وسجد ويا أبو جورا رجل fatuha fanni karatu sai ce lan ya kuma kuma lan ya kuma kuma kaga alamomin wannan garuruwan da ya ambata na kasan in ka shiga garin da in kaga mazaunan sun fita ya sun to kubai an bar gari in ba gini ba ba ka ga komai ba sai dai wasu asara ne da za ka gani to waɗannan asara idan iska in ta taso daga shimali sai ta binne in wata iska ta taso daga yaki sai ka sake rubucewa shi ne lan ya kuwa kuwa limanar zagar sami jarumin wa shamali haka sai ya kasa kuwa sai ya mana da kaga a bace da rubucewa amma kuma har da shayi a wajen mu ai kaga limanar zagar ta wannan ta bai kawo tafiya ba a cikin wani an gane to irin wani nan ana samu a cikin larabci da dama amma an fasu ne na ba sa da awon da rajin da lalata ba inda Allah ya alamu Allah ya sani a cikin wannan ba, akwai ba so taswa akwai jami'in a tarihin jami'in tun da an jama fahimta zuwa a yara me da tun in ba wanda yake yi ba da sallah ba ake fahimta zuwa a yara an so wata da shi wanda yake yi da Allah shi ba aka ce masa fahimta zuwa a yara ka ga shi ke nan an fahimta da shi dan inda a ce kana ba da faraka dan Allah kuma a ce Allah mai sani mai alaƙa yi. kuma zai yi Allah masani yana da cikin jamfani shi za a rage bayin da Allah ya alaƙa shi ma da yake yi ba dan Allah ba a rage bayin da Allah ya alaƙa Allah ya sani tun da ya sani ai akwai safiya sabida haka ya gyara aikin ba, a wasu wajen da shi ke shi ne ba ce ka yi alƙawari na cewa misali yanzu wani zai ce in mata ta haihu ta wurin da ake ruwa ko wata za ka ga zaka cewa lai Allah ya bace ko in na samu da ko in na samu haihuwa zan yi azumi talatin zan yi azumi hamsin to na ga wannan ba sance ne ba a bisa ga kamar da malamai suke cewa ba ma mustahabi ba ne makruhi ne saboda hadisin da sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sai inna ma yusafara da gida min al-bakhil sai yi wa ta kai mana wacce ba za ka yi wa ba za ka yi wa Allah ba sai Allah ya baka wani abu cikin za ku yi gane in azumin da za ku yi kai azumin na kila ka samu lada amma za ka shakai wa za talaka ba sai ba za ka yi tara ba sai ba sai in Allah ya baka wani abu cikin za ku yi amma in muddin ka dogo wannan alkawari kuma wajibi ne ka cika yukuna bin nazari wa ta'una yawan kala da amma wanda ya yi ba a kance Allah ne نبع المعصية فلا يعصي كالجبل كفاوة domin ko kuma kayi ba kance sai kaga kamar rantsuwa ne wanda ya rantsuwa zai yawo kaza ko ba zai yawo kaza ba to kaga ta mutum ne da zai ce shi ya rantsu wallahi ba zai zo masallaci ba sai kai ka fara amma zuwa masallaci ai za a zo an gane to haka ba haka kai ba kance akan wani sabo kance in ka yi ba ka ci a kan kawo kada ka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya hana mata anan Allah ya sake cewa in tubudu sadaqati idan kuka bayyana sadaqoki anan aya tana magana akan zakka fa ni'im ma ni to magana wa in tuquha inda lahu wa tuquha lahu wa talaqahu wa khairu imma sadaka na zakkan talafila dukkan su sannan Allah ya yi tuhu sadaqati fa ni ba amma wa in ha wa ha tuhuha wa kai yo an suka ce yana da afal ya ran da afiya da din da ai sai ya da ma kan ya amfani da shi a matsayin afiya kamar da ibn malik a cikin tafiya da cewa wa rubbama azlaqu khayrun wa shar an qawlihim afiya min wa ashar wani lokaci za su wadatu da kayan kawai amma da ne afiya za su ce kayan ba kuwa kayan zama shi ne mafi alheri da yau to a nan zai zanto sadaka idan ka tashi ka bayyana baka goye wanne ya fi bin asu aka ce ka goye ya fi sabida sa ka ga ayoyin da muke karantawa a baya jiya da shekarun jiya duk suna nuna cewa sadaka nan ba a yi shi ga Allah a yi ta ga Allah ita sadaka ce a ba da ta ga Allah ina ba ta afa yi cewa sadaka sannan kuma in an yi sada ita ana yi wa mutane goyi da wasu abubuwa da bai dace to goyewa nan zai taimaka ma ba ma sani ba wanda wani zai ci ai ka yi shi ne don abin ba wanda ya sani don Allah ka yi shi wanda kuma ai a cikin hadisi a cikin da kuma wanda ya wala bulla illa a cikin akwai wani mai wa rajulun tasaddaqa bi sadaqa fa akbaraha hatta la ta'lama shi ma da tunfiqu yaminuhu mutumin da ba da saraka ta yadda ya goye hannun hagun ma bai ma san abin da hannun dama ke ba da wata saraka ba to kaga amfanin goyewa ke amma wasu malamai suka ce a bayan zakka ana bukatar mutum ya ainihin bayyana idan ya zanto bayyana wani ya mafi gida misali lokacin da za ka yi cewa mutane ba sa son ba da zakka rashin ba da baraka ya zama su, sai ka fito a fili bai da jama'a a zo ana ba da baraka to in aka zo wasu za su yi koyo da kai su cewa da ta yi ke bai muwa a ya kamata a wata da ta kamata da a ciya ku kullum shi kadai a samu wasu masu yi koyi da shi mana za ka gama ba ka ne cikin jama'a na da ba ba ya ba amma na bayyana mun ke a nan yana nuna cewa da ta take cewa duk wanda ya ke bayyana sadaka ba ko zakar ba shugaban ma ba ya da zakka ba ya da sadaka ba su ne tunda Allah ya tabbata ni'ima ni'ima ai kai da ni bare an gane to kaga wani in ne. to a nan wannan ya nuna ba cewa lalle shi ma ba dalla sadaka da ba wani abu zai gaci da ya bayyana kuma musamman ma in ya zato bayyana ma zai sa a koyi da shi zai bar shi a boye ba a wannan lokacin amma a lokacin da mutum zai boye to shi ba a akwai amfani shi wajen koyewa tunda wasu hadisan ma sun nuna cewa koyewa ya kan ga a sarrafa cikin sirri na da zancin su ya zada fara zai yi kuma ka ẹ eh, shi ya sa da ruwa ku ya kuce fadaka in kuka ga wanda yake kun ga wannan fadaka ma da ake magana hatta annabi ya ce wa sadaka ta tutfiyul khafiya kama yutfiyul ma'un na wuta ba wọn da daga ta sai ruwa ake zuwa to kai ma ba in kana so ka ga zunuban ka ba su kai ka cikin wuta ba yawanci sadaka da ake ce sadaka maganin masifa ta gaskiya ne domin a saraka na gaga akwai cutar da take damu a sanadiyar saraka allah bai dauke ma wannan cuta a sanadiyar saraka na gaga ya kamata ka zo ta za a kawo ka aljanna a sanadiyar saraka al'umman da suke fushi ga kai za su za su so ka a sanadiyar saraka fushi ubangiji zai tafi ga bayan amma a yau za ka ga duk saraka ba musamman me ake nufi da saraka ba kaɗan ne a cikin al'umman musulmai wanda ke rasu ke ba da sadaka ba abin da ya sha shafi ko kuwa kansa abin da duk kuka da aka amfani Allahumma illa qalilan minkum ba haka wasu suka ci iyayen su da kakanni ba haka muka ce da idan ka tashi za ka ga kananan yara su na daga na ne za ka ga suna zuwa gidajen mutane juma'a almajirai ta su kashe juma'a don gidajen masu hannu da shuri za ka ga abu da raka wuta ba raka gida ba raka wuri ana kai ana daga duk albarci da su san da wani yanzu me za a fara da yan wani yawa wanda ba wanda ya ci ba da sarara za ka ga tsofaffi a cikin suna zaune da gidansu da waye wani zai zai siya wannan gidan sai zuwa a tattabaru ya wuce zai siya wannan gidan ma ya ma sake sai da mutum mai ya ke siya gyaran da ke ba wa almajirai duk wannan sadaka yanzu ba a san ma me ake nufi da kuma ba da yamma za ka ga kwanuka suna yawo a cikin anguwanni ana aiki abinci ma makota daga wannan gidan zuwa wancan gidan haka ake yi yanzu sai ku kana zaune da makocin mai shekara guda ba ba taba abincin gidan da ba shi ba bai taba abincin gidan ba nafsi nafsi kawai zaman da ake yi zaman doya da mai haka abin da ake yi to kun ga wannan fitina ce wanda gaskiya ya kamata a kwakwaro da wannan ban burin abin ya kai ya kawo da yanzu ina tabbatar ma da zai layya da ƙarfin nan ba a ba na mutane cin namun namun suke ya gida ne kan ku bincike gidajen ku kyau za ku ga mutane da mace da kuma za ku sai siya kuma wani mata da wani nan matan da kuke awa na yanzu nan yan matan nan ba su matan bai sadaka ba ya rago da yin aka kawo na layya ko wanda gida in ka ga za a ce kamata ya yi a aika gidan su wani, a aika makota wane ne jiro ba makwai ne za su ɗaba mana damar kuma ya zaɓi ce a masa su ce ba su ba haka ake yi ba da wasu mutane a gozon na mutu a waje za a soya ko kuwa da ciga a baka waje ka shafi a wata kuma ta wata gabaci amma da shi ta bilin da ya ce ranar layya wani ba wanda ya kashe ka yi shi a ba na ba kwaya ɗaya mai za a ba zai yi kun shiga hakkin abinda ake cewa layya kamata ya kamata ya ce kamar guda ɗaya kamar ɗaya na hadiya gaba da ɗaya a matsayin sarayya amma yau mutane sun ci ba su da yan waɗanda abubuwa amma kalli waɗanda bayan kwana uku kai duk a kan sarayya ba wata magana da sarayya sarayya a ciyar a ciyar wannan duk abin da ba a yi wannan shi ne ba dan Allah ya baka wadata shi ke da sai da mutane kamar yadda kudin su talakawa su ba ko wai bane ba wanda shi ne da biya mutunci ba a kuma talakawa za su ga cewa da Allah ya baka a cikin talauci da hikima dan hikima ta yi da za a baka dukiyar da ba za a wadata ba za a zai zama fitina mutamar ba ta yiwu in aka baka zuciya ba za ka daina sallah ta yiwu inna insana ya yaqza ana aku kadara dan mutum ya ga ya wada sai ya kama shi shi zai ta ba ruwa da shi ya bai zahaba sai ya ta ali abokai ma zai canza su wani a gidan zuba girman kai yake tafiyar da yake yi mana kafai da a cikin gidansu ko ba wansa bai isa ya bar magana ta yake ba uban ba kasa kasa yake ba ya shi yana yana kuskure da mutane suke tsaka ko fuskantar da farko abin da ake nema a wajen kai da Allah ya jarabce ka da babu saboda duka da wannan ibtila'i ne, Allah bai manta da ke ba kalli duk wadannan ayoyin ba a kan da ake magana da ka tausaya ba shi ma da ya samu duk waɗannan ayoyin ba ce ba masa a kai rike ba ka fito ka ya wani yana mutane wanda yake da yabawa na kafa haka ake ta tafiya kuma muddin suka ce suka ce can za su rike kayan su ba za su sake da kafa ba to su kansu ba za su ji daɗin rayuwar ba. ka fito da kyakkyawan mota tana shan ƙirfi su suna da zaune suna hama su sama ido idan nan namu ba za ka cinye ba ka sauko ka yi al'ainu a al'ainu ne ce kuma duk binciken mata waɗanda suke rubuta ne da tabai a kan al'ayin da masu islamic medicine da ba da dukkan ilimin da ba su duk wata ƙasa da za ka shiga cewa talakawansu da masu su. a rayuwa babu da ke to babu ku zanci a tsakanin su wadancan sun yi sama can wayannan su kai kasa to akwai alhayi ka ji a asibitocin su a cike ke da cututtuka waɗanda likitocin kansu ba su san me yake jin da waɗanda cututtuka ba haka kawai za ka kawo cutar koda cutar koda ke za a dama a ce ma kansa kansa me za a dama wasu kuma su kansu ba su ma wacce ma wanda magani za a yi amfani a baka ga wanke ba ba hannu su abu zai ka zafi kaga da ake yi sai ka rasa gane ina wannan da cututtukan suke zuwa to ai to ya kamata mutane da suna da lisani suna da lisani suna da tausayawa mutane daga cikin abin da yake damu kalli yadda ya gure ya gyara yanzu suka zo cikin gari safili da allah ya zaka kuri cike kanku a matsayin ku mazaunan gari nan ina inda kuka haɗa wani kwamitin ku ko na yan kasuwa ko na yan boko ko na ma'aikatan gwamnati ko kuma dai talakawa yan kasuwa a kasuwa mabuna da kasuwa daban-daban ina inda wasu suka hada wata kungiyar su na tallafa wa ɗan gudun gida inda aka haɗa biyar hamsin zuwa biyar ɗin kyauta aka yi a cikin gari dan ko sai ko faɗa dan a gidan na taba a da wani ɗan jarida yana mutum da biyu da kai ɗan jarida ka bari ka faɗa ba kai da shi ba ka sani da inda jarida ba sani ba ku ba ku sani ga matsalar mu kenan babu tausayi yau in yanku ne idan masu zo gidan ka ba ka ma so Allah Allah kake ka samu wasu gida ka gore su zo in ji wuce sarakati ba ne in ba ba ne ta koma wasu zuwa da sarrafa ruwa kai da a ne yanzu ne sarrafa ku ba da bana ka wannan majiyar wani kafin an ku bin sayi a cikin sanadiyyar gama Allah zai gama ta min sai ya ake da wasu daga cikin zuciya wasu kuma suka ce a wanda ya sa wannan min aka kawo ta a cikin wannan sai da ba ma an faktun min na ba au da zan min na zai an gane ba to sai da aka anan mana aka za aka ce da sarki a min sai da ake aka ba ki bai ta wannan min na an gane a wata kira a wani kyakkyar abu za mu ya mutu wasu daga cikin zuciya wallahu ma ta hamdu na kabir Allah masani ne domin ne ga dukkanin abin da kuke yi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum